sha uku ga watan Jumadar Sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1416 wanda ya daidai da biyar ga watan Nuwamba 1995 shida ga watan Nuwamba 1995 muna karatun littafin bayani wujubil hijrati alal ibad na Shehu Usman Mujaddadi a inda muka kwana ƙarshen fasli na 29 shafi na 78 wanda za mu tashi a cikin alfaslu salatun fasli na talatin fi wujuhil qital fuskokin da ake yin yaki ma'ana ta waɗanne fuskoki ne ake yaƙar kafirai kuma da menene da menene ya halatta a yaƙi kafirai da me da menene kuma bai halatta a amfani da shi wajen yaƙar kafirai ba sai shehu ya ce fa aqulu wa billahi tawfiq ina mai neman dacewa a wurin Allah sai in ce inna wujuhal qital kathira fusakun da ake yin yaƙi da su suna da yawa ma'ana fuskoki hanyoyi daban-daban waɗanda ainihin ake yin yaƙi da su suna da yawa kala ibn juzayy fil qawanin ibn juzayy al maliki ya faɗi a cikin littafin shi qawanin al fiqhiyya fi mas'alati da ya zo bayani akan mas'aloli ko kuma mas'alar da ke bayani akan fuskokin da suka halatta a yaƙi ya ce wala ba'asa bi hadmi qurahum babu laifi a rushe alƙaryar kafirai ma'ana in an je za a yaƙi kafirai a iya sa hannu ko diga ko gatari ko makamantan haka a rushe garun garin da ganuwar da gidajensu baki ɗaya a rugurguje su wa husunihim kuma a rushe garu na garin shi kan shi garin ainihin wato a rushe gidajen shi kuma a rushe garun garin ya halatta wa tazrifiha bil ma kuma ya halatta ainihin wato a sakan musu ruwa ya dilmiye garin wa qat'ihi anhum kuma ya halatta a yanke ruwa daga gare su kogin da yake gangarawa yake shiga garin yadda za su sha ruwa ko kuma ainihin hanyoyin famfo duk a datse su ya zama ruwa baya kaiwa gari wa ikhrabiha sa'annan ya halatta a rugurguza wannan alƙaryar baki daya ya alaihim bil manjani kuma ya halatta a harbe su da bom ko kuma da gurnet wa fin nari khilafun amma an yi sabani dangane da ko ya halatta a yaƙi kafirai da ainihin wuta ma'ana a cinna wa garin wuta baki ɗaya ya kone ko kuwa to malamai sun yi maganganu akan haka sai shehu ya ce wala ba'asa bi qat'i shajriha ma'ana shehu yana naqalu waɗannan maganganu ne daga ibnu juzayyin a cikin ƙawani. sai shi ibnu juzayyin yace amma sai aka ce wala ba'asa bi qat'i shajriha al-musmira babu laifi a daddatse bishiyoyi waɗanda suke da ɗaya kamar gwaiba da mangwaro duk a daddatse musu waɗanda za su samu su 'ya'yan itatuwa ko kuma su abinci daga gare su wa gairiha da makamantansu da bishiyoyin da suke suke fatewa in an yi harbi su fake da bishiyar duk sai abu a sassare waɗannan bishiyoyin ko kuma ainihin bishiyoyin da suke shan inuwa duk abu a sassare su ko kuma bishiyoyin da suke ɗiban ganye suna miya da makamantan haka kamar kuka da makamantan haka duk sai abu a sassare duk waɗannan fuskoki ne daban-daban waɗanda ya halatta a yaƙi kafirai wai za ka na ma'ahum asara muslimuna idan akwai ribatattun yaƙi musulmi ma'ana akwai bursunonin yaƙi da kafirai suka kama musulmi lam tuhrak malamai suka ce ba za a ƙone wannan gari ba walam tughraq kuma ba za a jilmiye wannan gari da ruwa ba ba za a saka wa garin ruwa ya cinye shi ba saboda akwai musulmi waɗanda kafirai sun kama su sun ainihin wato mai da su burtunonin yaƙi waktulifa filman janik to can da ya ce wa finnari khilafun an yi saɓani game da wuta ma'ana hatta malaman da suka ce ya halatta za a iya ƙone garin kafirai da wuta ɗin nan to suka ce amma in mun san akwai musulmin mu da aka kama a ciki suna can a tsara a hannun kafirai to ba za a kone wannan gari ba kuma malaman ma da suka ce za a iya wa garin ruwa suka ce ba za a saki ruwan ba saboda akwai musulmi a ciki Wa tulifa Filman manjanik amma game da jefa musu a nan ma malamai sun yi saɓani wa qat'il ma'i da kuma yanke ruwa daga gare su ko kuma sakan musu ruwa ɗin. wa in kana ma'ahum nisa'un wasu biyan har in ya zan akwai yara da mata a garin to an yi saɓani ya halatta a jefa musu bama bamai ko a saki ruwa ya bilmiyar da garin to an yi saɓani akan haka wannan saɓanin da aka yi in akwai yara ƙanana da kuma mata waɗanda su ba sa yin jihadi to malamai suka yi maganganu sai malam ya ce fa'ar to a aqwalin an yi maganganu guda hudu jawazul manjani duna ta wa taghrib wa huwa al mashhur yace magana ta farko shine ya halatta a jefa musu bomb nan kuma ya halatta a jera bom duna tahrik amma bai halatta a kone garin a cinnawa garin wuta ba wa tahrik haka kuma bai halatta a saki ruwa ya dilmiya garin ba wa huwa al-mashhur wannan magana ita ce tafi shahara daga cikin maganganu guda hudu da ake lissafawa ita ce ta farko kuma ita ce wadda ta fi shahara a cikin mazhabin malikiya cewa ya halatta a jefa kafirai ba ma bamai amma bai halatta a kone garin ba bai halatta a saki ruwa ya dilmiye garin ba matukar da 'ya'ya da kuma mata a cikin gari magana ta biyu wa jawazul jami wasu suka ce duk baki ɗaya ya halatta mun gane wannan ko ma'ana ya halatta a kone garin ya halatta a sakawa garin ruwa ya halatta a jefa wa garin bom ko da ƴaƴa da mata a ciki din suka ce ya halatta wa man iljami wasu kuma suka akasanta wannan suka ce kuma bai halatta a yi duka ba bai halatta a jefa bom ba bai halatta a kona garin ba bai halatta a saki ruwa a garin ba matukar da ƴaƴa da kuma ainihin mata a cikin garin wa man wa man ittaharif wasu kuma suka ce bai halatta a kone garin ba amma ya halatta a saka wa garin a sawa garin bom ko kuma a saki ruwa ya dilmiye garin waɗannan su ne maganganu hudu da aka yi ya ka magana ta farko din nan ita ce wadda ta fi shahara a cikin mazhabin malikiyya walau ta bin nisa'i wasu biyani taraknahum malam yace da a ce za a je yaƙar kafirai sai kafirai su yi garkuwa da mata da yara ma'ana su saka yara ƙanana da mata a gabansu yadda in mun kawo musu harbi sai mu harbi mata ko kuma yara sai ya ce taraknahum sai mu basu illa an yi khafa min tarkihim alal muslimina fa yuqataluna wa in ittaqaw bihim yace sai dai in ana jin tsoron in an basu to za su cutar da musulmai sai a ainihin yaƙi su kafirai ɗin ko da sun fake da waɗannan 'ya'ya nasu da mata ma'ana in muka ga cewa za su yi amfani da 'ya'yansu da matansu su ainihin saka su a gabansu wannan ya hana mu yaƙe su daga baya su dawo su cutar da musulmi to a wannan hali ko da sun yi garkuwa da 'ya'yan nasu za a yaƙe su haka sai ce waya juzu qatl dawabihim kuma malamai suka ce ya halatta a kashe dabbobinsu dabbobin kafirai awaki da tumaki da shanu da makamantan haka in aka je aka afka musu garin matuƙar an ga cewa akwai alamar ko dai mai yiwa kafiran nan su nasara a kanmu ko kuma za su samu dama ta tazarar lokaci kafin mu samu mai nasara a kansu to za su rinka amfani da dabbobin suna ci ko suna ɗibo ruwa ko makamantan haka to sai a kama waɗannan dabbobin duk sai a kakkashe su khilafan lishafi'i wa ibn wahab wannan magana ta saba wa shafi'i ta saba wa ibn wahab amma a mazhabin malikiya ko kuma imamu malik ya ce ya halatta a kashe dabbobinsu amma shafi'i almajirin malik ne abdullahi bin wahab almajirin malik ne su sai suka saba maliku akan wannan ina fatan mun gane yasa ba dole ne kana karantar da mutum dole sai fatawar shi ta yi iri ɗaya da taka ba a cikin al'ummar ta imamu shafi'i yakan kawo matsaloli da dama sai ke ikhtilafu malikun wa shafi'i inda maliku da shafi'i suka samu saɓani ba wai saɓani ne na faɗa ba saɓani ne na fahimta imam malik ya karantar da su kaza da kaza da kaza da gaba da suka je suka karatu suka gane waɗannan maganganu akwai waɗanda suke suke da bukata a bincike a gane daidai ne ko ba daidai ba suka bincika suka gane abubuwan da ke daidai suka ɗauka abubuwan da ba daidai ba suka bar shi to shine nan na daga cikin inda aka samu sabani tsakanin imam malik da kuma ainihin imam shafi'i da almajirin imam malik din ibn wahab al-misri imam malik yake ya halatta a karkashe dabbobin kafirai imam shafi'i yake bai halatta ba abdullah bin wahab yake bai halatta ba waruya an malikin kuma an ruwaito daga malik at-takhyir baina qatliha wa arqabatiha imam malik a wata magana ta farko ya ce kai tsaye ya halatta a kashe su a wata maganar aka ce ya ba da zaɓi ko dai a kashe su ko kuma a sassare kafafuwansu ma'ana yadda yake ba za a iya ɗaukar su a ɗora musu kaya ba ko kuma makamancin haka ko a kashe su ɗin kai tsaye ko kuma in an ga babu maslaha a kai ka kashe su sai a daddatse ƙafafuwansu. wattufiqa ala qatl al-farsi ta fari. amma baki ɗaya malaman fiqh sun yi ittifaqi akan ya halatta a kashe doki dokin da yake karkashin mahayin shi ma'ana sojan kafirai yana kan doki sai a kama wannan doki sai a kashe shi duk malamai sun haɗu akan haka amma dangane da kashe dabbobi kamar shanu da raƙuma da makamantansu waɗanda ake ci ana kiwon su ne dan ba dan hawa ba misali ba wai wani kafiri na kansu yana yaƙi ba a'a garke ne to ya halatta a kashe su imam malik yace eh imam shafi yace bai halatta ba wa fi nahli khilafun amma dangane da zuma in an je an samu inda suke shan zuma ko kuma an samu kudan zuman su wanda yake ainihin yin yake tara musu ruwan zuma suke sha za a kone shi ko ba za a kone ba wasu suka ce za a kone wasu suka ce in da yawa an ga cewa in an bar musu zai amfanar da su ba za a kone shi wasu suka ce in ba yawa za a bar shi maganganu za mu zo duk za a karanta shine yace wa na hali khilafun an yi sabani game da zuma wala ya juzu رؤوس الكفار من min baladin ila baladin shehu ya ce bai halatta a ɗauki kan kafirai daga wani gari a kai wani gari ba ma'ana an yi jihadi an kashe kafirai a wannan gari ko an kashe wani kasurgumin kafiri sai a ɗauki wannan kafiri sai a kai shi ainihin wani gari mun gane wannan ko ma'ana an kashe kafiri wani shahararren kafiri ya halatta a ɗauki kan shi a kai wani gari to malamai suka ce a'a bai halatta a ɗauki kan wannan kawunan kafirai ba daga wani gari a kai zuwa wani gari mun gane wannan ko wala hamluha ilal wilati kuma bai halatta a ɗauka a kai wa shugabannin musulunci ba ma ma'ana gwamna ya tura musulmi su je su yi jihadi to bai halatta su ɗauko kan wani kafiri su kawo mishi ba sai dai inda wata maslaha kamar yadda za mu ji haka kuma bai halatta a ɗauki kan wani kafiri daga wani gari a kai can garin waɗannan kafirai a ce ga wani tabbas mun kashe shi ba sai dai inda maslaha amma an babu maslaha kawai inda aka kashe shi din sai a bar shi anan wa muktasar a cikin muktasar na Sheikh Khalil fi addil muhramat a inda shi mai muktasar ya zo yana lissafa abubuwan da suke haramun ne a yi wajen jihadi sai ce wa hamlu ra'asin li baladin haka kuma bai halatta a ɗauki wani kai na wani kafiri dan a kai shi wani gari ba qala shibrikhiti shibrikhiti al-maliki yayi sharhi na arba'una hadith yayi sharhi na muktasar to annan a cikin da kaji shehu ya ce qala shibrikhiti bayan ya nakalo magana daga mai muktasar yana nufin sharhin da mai sharhin da shibr khiti yayi akan muktasar sai ce shibr khiti ya ce wa zahir a zahiri dai anna ma'alla zalika ma lam yakun fihi maslaha inda ake bayanin cewa bai halatta a ɗauki kan kafiri daga wani gari a kai wani gari ba ko a ɗauko a kawo kan eh, wurin shugaban ƙasa ya ce sai in ya zama babu wata maslaha amma an ga akwai buƙatar haka to sai a yi ɗin qatmi inanil qulubi bil bi mautihi kamar samun naƙad da zukata akan ainihin cewa yanke an kashe wannan in an ɗauki kan an kawo wa gwamna gwamna zai tabbatar ya sami yaƙini a zuciyar shi cewa an kashe to tunda akwai wannan maslaha sai a ɗauko haka kuma kafirai ne wa za su yi kokonto akan anya an kashe ne, suna kokonto don aka kashe shi sai a datse kan aje a a gungura musu a ce ga kan wani tabbas mun kashe shi inda wannan maslaha ya halatta da yake faqad humila ra'su ka'ab ibn ah, bin al-ashraf don an dauki kan ka'ab ah, ka'ab al-ashraf ka'ab bin al-ashraf wannan shugaban yahudawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada oda akan aje a datso kan shi aka dauko kan shi lil madina aka kawo cikin garin madina kowa ya gani kun ga akwai maslaha kenan shine an kawo wurin shugaban kasa ko gwamna saboda maslaha don a samu yakinin cewa an kashe shi mun taɓa bayani dangane da yadda kisan shi ya faru ainihin a karatutukan baya babu bukatar sai an maimaita wa ra'asu abi jahalin li kuma an ɗauki kan abi jahalin an kai wa quraishawa dan su gani tabbas an kashe ainihin abi jahalin mun gane wannan ko to kaji haka ake magana a cikin addinin musulunci kayi magana sai ka gama lissafowa baki ɗaya sa'annan sai ka zo sai ka ce saboda an yi kaza a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma Allah ya ce kaza ko sahabi ta ba ya ce kaza to wannan shine ilimi na gaskiya a yi magana sa'annan a kawo dalili to dukkanin malamai na farko haka suke zaka gane haka in ka ɗauki littafai irin su sahihul bukhari zai ce babin kaza fiqhu ne zai kulla a cikin wannan babi to amsar wannan matsala ta fiqhu ko kuma bayani a kanta shine sai kawo maka hadisi wannan hadisi shine ke tabbatar da magana shi da ya faɗi cikin tarjama shi yasa suka ce fiqhul bukhari fi tarajim fiqhun bukhari baki ɗaya ya juye shi a cikin tarjamomi ne wannan tarjamomin fiƙihu ne zunzurutu to hadisan suke ɗauke da cikakken bayani dangane da abin da yake nufi a tarjama ɗin. sa'an nan ka zo ka ɗauki muwaffa ta Imam Malik sai ka ga Imam Malik ya ce babin kaza ko ya kawo Allah ya ce annabi ya ce sahabi kaza ya ce sannan sai ya ce ga abin da malamai suka ce duk wannan ko da ka kawo maganan malamai da ta saba ta Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ka baiwa ilimi haƙƙin shi ka dai nuna asalin ga abin da yake daidai amma kuma ga abin da malamai suka ce amma kuskure ne shi kanshi imam malik ya ce a makaruhi ne a rubuta littafi ya zama mujarrad ba a tare da an ainihin kawo dalilai akan maganganun da ake ba duk wanda yake da tanwirin hawali sharhi na muwaffa wanda imam abdurrahman suyuti Allah ya ji kanshi in ka je ka karanta muqaddima ka gani ma'ana addu'a ana kawo maganganun su su sar haka babu dalili aka ce an hana wannan a cikin shari'ar musulunci so ake duk magana da za a faɗi ana gama faɗin ta sai a ɗaure ta da dalili sai a ce saboda Allah ya ce kaza ko saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza ko kuma a kawo dalili wanda zai gamsar da mai karatu ko mai saurare to karatu kenan al ilmu qala Allah qala rasuluhu mun gane wannan ko ma'ana ilimi in dai na gaskiya ne to a ce Allah ya ce manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce to sa'an nan kuma dangane da kafa hujja da aya to akwai sharaɗi ko akwai ƙa'ida sai ya zama wannan aya akwai hujja ɗin a cikinta akan matsalar da ka faɗi don wani lokacin za ka yi magana sai ka kawo aya sai ya zama babu hujja a ciki to wannan sai ya zama ayar da ka kafa hujja da ita ta yi daidai da maganar ainihin da ake bukata a samu hujja a kai sa'annan in hadisi ne shi ma sai an samu hadisin yana magana ne akan wannan matsala akwai hujja a cikin shi sa'an nan kuma dangane da hadisi akwai sharaɗi dangane da inganci ka yi magana kaza to sai ka bincika shin hadisin da ainihin za a kafa hujja da shi akan wannan magana ya inganta ko bai inganta ba don matsalolin da suka faru da dama kenan wasu maganganu da malamai suka zo suka yi su waɗannan maganganu akwai ainihin hadisai a kai amma aka zo aka binciki waɗannan hadisai sai a samu matsala ta taso saboda hadisan ba su inganta ba to su mai yiwuwa wannan hadisi ya zo musu ne a kurmance ba su gane ainihin hukunci a kan shi ba kai yanzu Allah ya faɗaɗa maka hanyoyi na bincike ga littattafai nan ga malaman hadisi nan in ba ka sani ba sai aka ce sai ka je ka tambaya fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati wa zubur kai magana kaza ga ta kana yin ta amma baka san hujja ba sai ka je sai ka binciki menene dalili akan wannan magana mun gane wannan ko aiki kaza gashi kana yi baka san dalili ba sai ka binciki dalili menene hujja akan yin wannan abu daga ran da ka gane wannan abin da kake yi fa ba daidai bane ka gano cewa ba daidai bane matukar ka ci gaba da to daga ran nan ne Allah zai kama ka akan ainihin banna da kuma sabon shi amma a da za ka iya zama kana da uzuri saboda kai ma baka gano cewa wannan abu ba daidai bane amma har ka ji an ce gashi wannan abu ga yadda yake to sai ka bar shi tunda ba daidai bane to kana barin shi kuma to shine sai Allah yake ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat duk wancan munanan aiki da kai sai Allah ya narke su kuma sai su zama alheri gare ka sai su zama lada ba kai asara ba shi yasa duk sanda aka zo kana kanna aka ce na gyara in ka gyara kar ka ɗauka wai daga lokacin da ka gyara ɗin ne ma kaɗai zaka ainihin samu lada ɗin a'a waɗancan kurakuran da kai sai Allah ya juye su kuma sai su zama kyawawan ayyuka sai ya baka lada a ashe ba asara kai ba ina fatan mun gane wannan to shine sai malam ya kawo waɗannan bayanai baki ɗaya a kan haka ya wajaba duk wanda zai karantar da wani littafi na fiqh wanda ba a kawo dalilai a ciki ba sai ka ji maganar da imamu abu hanifa ya faɗi abu hanifa ya ce haramun ne ka ɗauki maganar mu malaman fikihu ka je kana aiki da ita ko kana ba da fatawa da ita ba tare da kasan inda muka ɗauko ba duk magana sai ka rinka biyo ta ɗaya bayan ɗaya magana kaza da suka faɗi menene dalilin su magana kaza da suka faɗi menene dalilin kaza daidai ne ko ba daidai ne? in daidai ne a tabbatar in ba daidai bane babu zargi akan su ai alheri suka yi kokarin tabbatarwa sai kuskure ya faru akan haka sai da ibnu taymiya ya littafi ya sa mishi raf'ul a'la raf'ul malam anil a'immatil a'la janye zargi daga manya-manyan malamai su imamu malik da su imamu abu hanifa da sauran malaman fiqhu baki daya duk kuskuren da suka yi a cikin littattafansu ko kuma a wajen fatawoyinsu ba daidai bane ka zo ka zarge su aka in ka gane kuskure ne sai ka ce Allah ya gafarta musu to amma kai da ka gane daidai din sai ka ɗau daidai din amma har in ka sake shi ɗan, ya samu iko a kanka ka buɗe baki ka ce ai kai tun da dai suka riga suka rubuta ba za ka taɓa barin wannan abu ba ko kuma su sun fika ilimi sun fika tsoron Allah saboda haka kai kana nan akan wannan abu gashi an yi maka bayanin wannan abu kuskure ne to kai ka hallaka amma su ba abin da ya haɗa su da kai duniya da lahira saboda su sun yi umarni ne da bin daidai mun gane ko ka je ka samu littafin da ibnu abdul ya rubuta jami'u bayanil ilmi wa fadlihi duk baki ɗaya ya kawo irin waɗannan matsaloli shi yasa duk sa'an da waɗannan malaman fiqh suka yi magana sai kaga ga abin da ya zo a cikin Alkur'ani da hadisi ya saba wannan sai ka ce Allah ya ji kansu shehu ya ce wa fil muktasar a cikin littafin muktasar fi bayani ma nuna bihi a wurin da aka zo bayani dangane da irin abubuwan da ake yakar kafirai da su kaga shari'ar musulunci fa abin da za ka sa ka yaƙi kafiri Allah ya baka ladan jihadin ma sai da aka gaya maka saboda kada ka zo ka yi abin da yake ba daidai ba ka tafi yaƙar kafiri waye gari da kai da kafirin da ka kashe kuna wuta gaba ɗaya mun gane wannan to don Allah zai yi a kiraye mutane a taho jihadi ba sai an koya musu jihadi ba a koya musu jihadi a karantar da su dukkan mu'amaloli baki ɗaya ga yadda ake kaza ga yadda ba a kaza ga yadda ake in ba haka ba kowa ya ga abin da ya faru 1987 mutane saboda wauta wani ma sai ce ya je jihadi ya je jihadi ya je an fashe hotel an kona hotel kuma ya sha giya ya dalkas waɗannan kafirai da Allah yake a yaƙe su ne suka yi wa Allah zunubi saban Allah Allah yake a yake su kuma kai kuma ka tafi a kansu kai saban Allah to me aka yi kenan shi yasa sayyidina Umar lokacin da ya tura Sa'ad ya zama shine kwamandan yaki ya ce mishi ka sani da cewa waɗannan kafirai laifi suka yi wa Allah shi yasa Allah ya ce mu yaƙe su in muka sake mu ma muka yi wa Allah laifi zai janye hannun shi a cikin yaƙin wanda ya fi wani tattali daga cikin mu biyun sai nasara akai tunda babu hannun Allah akai ya ce don haka ka sani da cewa babu mafificin tattali ko makami da za ka yi a kan maƙiyinka kafiri da ya wuce ainihin tsoron Allah da kuma bin shari'ar da Allah ya ce maka mun gane wannan ko shi ne sai ya ce a cikin muktasar dangane da bayanin irin abubuwan da za a yaƙi kafirai da su sai mai muktasar ya ce da ima'in ya halatta a yaƙi kafirai ta hanyar yanke musu ruwa duk wani fayif da yake kai musu ruwan famfo sai a datse shi haka kuma qat'il ma'i a sakan musu ruwa ruwa ya je ya ainihin hallaka garin wa alatin kuma ya halatta a sa ainihin kayan yaƙi bindiga ko takobi ko gurnet ko makamantan haka a yaƙe su wa binarin kuma mai muktasare ce kai har ma da wuta ya halatta a yaƙe su in lam yumkin ghairuha in ba a samu wani abu madadin wutar ba ma'ana ba a samu takubba ba ba a samu bindiga ba ba a samu abin da za a harbe su da shi ba sai a sa wuta a ƙone garin wa lam yakun fihim muslimun sharadi na biyu wajen amfani da wuta sharadi na farko dai aka ce ya zama an rasa abin da za a amfani da shi sai da wuta din to sharadin da zai biyo bayan wannan kuma shine ya kasance babu ainihin musulmi a cikin su ko mun fahimci wannan ma'ana inda musulmi a cikin su to ba za a cinna wa garin wuta ba ko da guda ɗaya ne wa in bi sufunin mai muktasar yace kai ko da a cikin jiragen ruwa ne mu muna tafiya su suna tafiya muna bin su zamu kama su muna kai musu hari suna gudu to ya halatta ɗauki wuta ainihin a cinna wa jirgin ruwan su ko a ɗauki bam a jefa wa jirgin ruwan su ya dargaje duk ya halatta waɗannan abubuwa za ga cewa gashi al'amura ne waɗanda yake neman yarda Allah ake shi yasa ake kawo maka cewa sharaɗi wuri kaza wuri kaza wuri kaza saboda jihadi ibada ne ba wai hargowa ne da hayaniya ba da a ce jihadi ba addinin musulunci ba ne ba za ka ga Allah ya magana shi a cikin alkur'ani ba ko ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani cikin hadisai ko ka ga malaman fiqh sun yi bayani akai amma da yake shari'a ne sai ga qur'ani ya magana akai ya kawo dubban yadda ake yin shi hadisai sun yi bayani akan shi sa'annan malaman fiqh sun tsaya sun zage sun yi bayani dangane da shi wa bil isni bi ghairi tahrikin yace haka kuma kamar yadda ya halatta a yaƙe su in suna tafiya a jirgin ruwa a jefa musu wuta ko makamantan haka to haka bil hisni in suna cikin garinsu suna cikin garinsu in za a yaƙe su suna cikin garin nasu ya halatta a yaƙe su ta hanyar harbin su da bindiga ko sakan musu ruwa ko makamantan haka amma sai ce wa bil hisni bi ghairi tahrikin idan a cikin ganuwa ne suke ba a cikin jirgin ruwa ba to za a iya yaƙar su amma ba tare da an ƙona su ba wa tagriqin kuma ba tare da an saka musu ruwa ba ma'a zurriyatin idan da zurriya inda yara ƙanana a ciki idan da yara ƙanana a cikin ƙwaryar garin to bai halatta a wa garin ruwa ya shanye shi ba ko kuma a ƙone garin a'a sai a ainihin samu wani mataki da za a yi wa in ta tarasau bi zurriyatin turiku ce idan sun fake da waɗannan zurriya tasu to sai a ainihin kyale su ba za a ƙone garin ba kuma ba za a sakan mishi ruwa ba illa li khawfin sai dai fa in ana jin tsoron sharrin da zai biyo baya in an bar su ya fi wannan da ake ciki yanzu to sai a kalli irtikabu a kafa bararrai kenan a kone su da ƴaƴansu ƙanana waɗanda ba su da laifin zaune ba su da na tsaye wannan zunubi ne to amma in an bar su kuma za su biyo baya za su zo su hallake musulmi baki ɗaya to abu mafi sauƙi shine a kone su ɗin baki ɗaya su ya fi sauƙi da su zo su su hallaka musulmi baki ɗaya ko mun fahimci wannan shehu ya ce Shibri titi kamar yadda na shayi mana bayani waɗannan abubuwa da shehu yake cewa shi shibrihiti ƙala fulanu ƙala fulanu wannan ya nuna shehu usmanu kafin ya jihadi sai da ya mai sai da ya karatu sai da ya karantar sai da ya tattali littafai sai da ya bincike shi yasa ba wai kawai a zo da shauƙin jihadi ba sai an yi karatu in an yi karatu sai an karantar da mutane sa'annan a zo a ɗabbaka karatun a aikace sa'annan kuma wannan ainihin karatu ɗin a fito a yaɗa shi a jama'a a Sheikh Muhammad bin Abdulwahab a cikin littafin shi kashfu shubuhat yace mu yawan ilimi da yawan littafin ka duk ba shi ke birge mu ba a ce kana da littafi kanti kanti ko so so kanta kanta yace ba wannan ke burge mu ba abin da ke ba mu sha'awa mu musulmi shine kana da littattafai kana karanta su kana aiki da su kana karantar da al'umman musulunci yawan ilimin ka ba shi ke birge mu ba shi ke ba mu sha'awa ba a'a ko ilimin qawaidi Allah ya hore maka ka samu kana karantar da wani yana amfana shi ne yake ba mu sha'awa fiye da ake ka iya muktasar amma baka koyar da ko matarka mun gane wannan ba haka ake a ƙasar nan ba ta ce babban malami amma bai karantar da matar shi ma'ana sai aka waye gari matan malami da ɗan malami ya fi kowa jahilci a garin mun gane illa nadiran akan samu ko a wannan zamun na da aka baro na jahiliyar mu Allah ya kiyaye kada mu sake koma cikin su zaka samu wata mata malamin ta haddace alqur'ani kuma a hannun shi daga lokacin da ya aure ta ta iya karatun fiqh tun daga qawaidi har ta kai muktasar akan samu nadiran amma da wahala ina fata an gane to shine sai yace qala shibrikhiti shibrikhiti ya faɗi inda qaulil musannif a wurin da malam mai muktasar yace shine al musannif din aka ce akwai bambanci tsakanin tasnif da ta'alif akan haka akwai bambanci tsakanin ta'alif da tasnif in aka ce musannif da mu'allif akwai bambanci musannif shine mutumin da zai zauna yana rubuta littafi kawai da gwargwadon abin da Allah ya sanar da shi na ilimi ba tare da ya ce wani ya ce wani ya ce ya ɗauko daga wurin wani ba sannafa kenan amma allafa ma'ana ya ce wani ya ce wani ya ce wani ya ce to mai muktasar in ka kalle shi to musannif ne saboda galiban maganganu sai ga yana gina su ne da gwargwadon ilimin da Allah ya hore mai amma in ka kalli kamar tsarin mai ishmawi da ya zo yana ɗibo matsaloli a cikin risala da sauran sai a ce mu'allif to haka shehu usmanu a cikin wannan littafi sai a ce mu'allif tunda yana cewa wani ya ce wani ya ce yana ɗibowa daga wurare tare da cewa waɗannan kalmomin kuma ana amfani da su a akasin haka ɗin za a ga musannif a ce mai mu'allif mu'allif a ce mai musannif wasu ba su kula da waɗannan ka'idojin amma ka'ida ta ilimi wajibi mu rinka binta akwai bambanci tsakanin hafi da muhaddisi haka hakim akwai bambanci duk baki daya to sai mu rinka bambancewa wani hafiz ne to sai mu ce hafiz ne wani hakim ne a hadisi hakim ne wani muhaddisi ne kadai sai a muhaddisi dole sai abu ana ainihin kiyaye waɗannan abubuwa ko amirul mu'minin duk waɗannan wasu ainihin istilahat ne wasu kalmomi ne da malamai suke amfani da su kowanne sai a rinka bambancewa ina fata an gane to shine inda mai muktasar yake da qat ima'in din ya halatta a ainihin wato yaƙe su ta hanyar datse musu ruwa ay anhum ma'ana ya halatta a yanke ruwan daga gare su au alaihim ko kuma a yanke ruwan ya afka musu ma'ana ya ta kwarara tanki ko kuma wani babban faif wanda ya gangara garin kafirai sai a je a fashe shi a sake shi ya je ya hallaka garin ko kuma a datse shi yadda yake baki ɗaya ba za su samu ruwan sha ba haka in kogi ne da makamantansu wa qala inda qawlihi wa alatin haka kuma da shi malam shibri khiti ya zo inda mai muktasar yake cewa wa alatin ya halatta a yaƙi kafirai da kayan yaki sai ya ce min ramyin bimanjani kamar ainihin a harbe su a jefa musu gurnet ko makamancin haka wa barbin bi saifin ko a sare su da takobi wa ta'anin bi rumhin ko a soke su da mashi wa nablin ko kuma a harbe su da kibau walau kana fihimun nisa wasu biyan wasu zurriya ko da a ce akwai mata da ƙananan yara da kuma zurriya waɗanda ba su ci ba ba su sha ba yara ne ɗan ƙanana ba san abin da ake ciki ba to ya halatta yake sai a ainihin harbe su kama fa'ala alaihi salatu wa salam bi ahli ta'if kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yau mutanen ta'if ma'ana tare da cewa an ce inda yara da mata da makamantansu bai halatta a yaƙe su ba amma inda maslaha fa to ya halatta sai a haɗa su baki ɗaya duk da 'ya'yan nasu sai a kashe su to shi ne abin da nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tare da cewa shi ne ya ga an kashe wata mata a wurin ainihin jihadi da yan yara yake bai halatta a kashe waɗannan ba amma kuma ga shi sai je ritsa mutanen ainihin fa'is ya karkashe su da 'ya'yan da matan da kowa aka kashe to maslaha ce an ga bukata ta kama haka ne an ga in ba haka aka yi musu ba duk sanda aka zuwa ya sai su danno mana 'yan yara to ya za a yi to a duk baki ɗaya a karkashe su gaba ɗaya a kashe ai alfitnatu ashaddu min alqatl a basu suna kafirci zo su hallaka musulmi su daina yin musulunci ci gaba da kafirci ai wannan mummunar fitina ce wadda muninta ya fi kisa ɗin don haka kisa ɗin ya fi sauƙi sai a kashe su a tabbatar da addinin musulunci a bayan ƙasa sun maƙala ba da kalamin nan bayan shibrikiti ya yi magana mai ɗan tsawo haka sai ya ce haka ibnu zarƙun ibnu zarqun ya ba da labari al-ittifaqa ala qitalihim cewa malaman musulunci sun haɗu akan cewa ya halatta a yaƙi kafirai bin nari da wuta to dangane da wannan ittifaki da ibnu zarqum ya bayar da labari zaka ji wasu malamai a ƙarshe su ce a'a malamai ba su haɗu ba an yi sabani akai dama haka matsala take shi yasa imamu ahmad bin hanbal yace mudda'il ijma'u kadhibun mai gaggawa cewa ai an yi ijma'i yace wannan yana cikin kuskure yace wa ma yudrika la'allahu mukhtalafu ka sani ko sun saba duk matsala ta taso kada su kai saurin cewa ai an yi ijma'i a'a sai ka tsaya ka bincika in ijma'in ijma'in sai dai ka sani da cewa ijma'i na da bambanci da ittifafi naka ce ijma'i a cikin istilahin jumhur na malaman usulul fiqh shine baki ɗayan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su haɗu akan wata matsala ya halatta a yi ta ko kuma bai halatta ba sai a ce an yi ijma'i amma aka ce ittifaqi to ana nufin an samu wani bangare na al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun haɗo kama a cikin wannan matsala kama a ce malikiya sun haɗo kan kaza ko ahnaf ko shafi'iya ko hanabila ko makamantansu to su ne sai a ce sun yi ittifaki ko kuma a ce malaman gari kaza malaman Bagadad, malaman zaria malaman kano malaman najeriya su ba za a ce ijma'i ba a ka'ida sai a ce ittifaki dan haka aka ce kuskure ne da ake cewa ijma'u ahlul madina ibnu hazmin sai da ya ware fasli ne tsawo a farkon muhalla da yake tattauna matsalolin na usul fiqh yace babu wani ijma'i wanda yake za a ce ijma'u al madina yace wannan kuskure ne shine sai yake cewa ibnu zarqun ya ba da labarin cewa malaman mazhabi sun haɗu akan cewa ya halatta a yaƙi kafirai bin nari da wuta haitu kanal fariqani fi sufun lokacin da ya zama ɓangarorin biyu da bangaren musulmi da bangaren kafirai suke akan ainihin jirgin ruwa walam yakun fihim muslimun ya zama ba a samu akwai musulmi a cikin su ba su kafirai ɗin. amma sun zo sun kama wani musulmi sun shiga da shi jirgin ruwan suna tafiya muna bin su to aka ce a nan bai halatta a ainihin yaƙe su da wuta ba walau amkana gairuha ko da a ce za a samu damar amfani da wani abu ba wuta ɗin ba to ya halatta ainihin a jefa musu wuta ta ƙone jirgin ruwan matukar babu musulmi a ciki ka'ilan ibn Zarkun ya ci gaba yana mai cewa in lamnar narmihim biha in mu muka ce ba za mu jefa wa su kafirai din wuta ba ramauna biha mu sai su jefe mu da ita dan haka ya halatta matukar babu musulmi a cikin wannan jirgin ruwa sai mu jefe su da ita walau qala to sai malam yace da a ce Ibn Zarkun ya ce in lam yakun ghayruha bi barrin aw lam yakun fihi muslimun mutlaqan ay bi aw baharin yace da a ce ibnu zarqun din nan ya ce in lam yakun ghayruha in ba a samu wani abu ba madadin wuta din bi amma a tudu banda a teku ma'ana in a teku ne to in ba a samu wani abu ba banda wuta kada a yi amfani da shi amma in a tudu ne kamar a gidajensu ko a garinsu aka same su ba a samu wani abu ba sai wuta din to ya halatta a jefe su kaga mas'aloli ne za ana tattaunawa wannan ya faɗa sai wannan ce a'a wannan ba daidai bane ga abin da yake daidai ka kalla a cikin mazhaba ɗaya ba suke kenan wannan ya gina wannan ya rushe wannan ya gina wannan ya rushe kuma sharhi ne na muktasar mai muktasar shi da ya rubuta muktasar din shi Allah ya mai rasuwa wannan malami ya zo ya sharhi wannan malami ya zo ya sharhi to wannan malami sai tattaro waɗannan sharhohi abin da ya ga wannan ya ce ba daidai ba sai ka je ne mai rabbi abin da ya ga wannan ya ce daidai sai ka ya yayi na'am ya kara sharhi in sharhi zai kara kamar yadda su hafi suka yi sharhin sahih bukhari ibn hajar da ya zo sharhin sahih bukhari sai tattaro ainihin shurra ko kuma shuruh na sahih bukhari baki ɗaya sharhin da karmani yayi da kuma sharhin ibn al-mulaqqan da makamantansu in yazo sai ka ji ya ce karmani ya ce kaza a wannan wurin amma ba daidai bane ko kuma ibn al-mulaqqan ya fassara wannan kalma kaza da kaza wannan kalma da ya fassara ta da ita sai ce eh tana daukar ma'ana haka amma a nan ba da haka ta zo ba ta zo da ma'ana kaza ne haka ake yin ilimi ba wai zagi ake ba duk sa'an da ka je abu ya koma faɗa ya koma zagi shi kenan ana son a ɓoye gaskiya ne amma ana son gaskiya ta bayyana don me gashi a littafi sai a buɗe a karanta ba haka Allah yake ba kul hatu bi tawrati fatluha in kuntum sadiqin duk wanda ya magana ya ce ai akwai a cikin shari'a shi ko akwai a cikin dokar shi ko akwai a cikin littafi kaza sai a ce a zo da littafin a karanta in ba ga tsoro ba mana mun gane wannan da kyau ko to shine sai yace walau qala in lam yumkin ghayraha bi barrin wa lam yakun fihi muslimun mutlaqan da ake yace ya ce in ba a samu wani abu ba sai wuta din a tudu amma banda a cikin kogi sa'annan kuma ya ce ya zama babu ainihin wato musulmi a cikinsu sai ce mutlaqan me yake nufi da mutlaqan ɗin nan sai ce ai bi barrin au baharin ma'ana ko a tudu ko a cikin ruwa in ya zama da musulmi to kai tsaye bai halatta a harbe su da wuta ba shine abin da yake nufi da mutlaq sai malam ya ce wa hasiluhu a takaice dai wannan maganganu baki ɗaya annahum su kafirai yuqataluna fi sufuni bin ya halatta a yaƙe su in suna tafiya a cikin ainihin jirgin ruwa ya halatta a cinna musu wuta in lam yakun fihim muslimun in ba a samu musulmi a cikinsu ba mutlaqan ai wa yuqataluna biha fi ghairi sufuni in lam yakun fihim muslimun aidan ma'ana in suna tafiya ainihin wato a cikin jirgin ruwa sai ya kasance babu musulmi a cikin jirgin ruwan to za a yaƙe su in lam yakun fihim muslimun aidan idan babu musulmi a cikinsu su wa lam yakun ghairuha kuma ba a samu wani abu ba sai ita ainihin wuta din wa alam ka sani annahu idza kana fihim muslimun idan ya zama akwai musulmi a cikin jirgin ruwan na kafirai wa kana adamu wa ramyihim bin ila jami'in aw jam'in min al-muslimina jaza qitaluhum biha irtikaban li akhaff ad mala yace ka sani da cewa idan ya kasance a cikin waɗannan kafirai da suke tafiya a jirgin ruwa akwai musulmi sa'annan kuma muka ga cewa rashin jefa musu wuta ɗin nan ta cinye su suna tafiya zai jawo ga su zo kuma su kashe wasu taron musulmi masu yawa ya ce to ya halatta a kashe su gaba ɗaya a cinna musu wuta har da wannan musulmin da ke cikin su ya ƙone saboda me sai kawo ka'ida ta usul yace irtikaban a akhasir dararaini saboda ainihin bin mafi sauki daga cikin banna guda biyu in ta faru banna ne a ce an kashe su har da wannan musulmi to amma wannan ɓannan muninta bai kai a ce an bar su sun dawo kuma sun kashe musulmi masu tarin yawa ba na haka sai a kashe su baki ɗayansu in har da musulmi shi musulmin ya yi shahada Allah ya ji kanshi da a ce a basu in aka basu suka haye su dawo kuma ainihin su hallaka wasu taron musulmi masu yawa na'am wa qala al inda qawli al-musannif yace kuma har wa yau kharshi dai ya faɗi a gurin da mai muktasar yace wa in bi sufni zaka ga a cikin littafanmu na malikiya da ake karantawa a ƙasar nan ba babu littafi mu'akkad ne wahalar fahimta da ainihin makamancansu irin muktasar saboda abin da kake tsammanin ya ce a yi ne to yana nufin a bari ne shi yasa duk dabararka duk larabcinka duk hikimarka kuma duk girman kanka ko ka fi ɗan jaki girman kai sai ka zauna malami ya koya maka muktasar in ko ba haka ba ka je ka gwada ka gani duk sharhi ka je ka ɗauka babu sharhin da zai warware maka shi mun gane wannan ko to shine sharhi din ma an ka ɗauka sai ga wani lokacin sharhin ma kamar an ƙara tafiya da kai da nisa ne to da shi wannan ainihin wato karshi ya zo shi kuma muhammad al-karshi da ya zo sharhin muktasar da ya zo inda mai muktasar yake cewa wa in ko da suna tafiya a jiragen ruwa ne sai yake mubalaghatun fil mafhumi wannan ya kai matuƙa ne wajen nuna ko a fahimci abin da yake nufi ai fa in amkana gairuha ma'ana in zai yiwu a samu wani abu wanda ba wutar ba a yaƙe su au kana fihim muslimun ko kuma akwai musulmi a cikin su lam yurmau biha to ba za a jefe su da wuta din ba wa in kunna nahnu wa iyyahum fi sufuni alal mashahuri alal mashahuri yace ko da mu da su muna tafiya a cikin jirgin ruwan mu muna bin su a cikin jirgin ruwa su kuma suna ainihin gaba suna gudu to shahararriyar magana a mazhabin malikiya shine in ya zama an samu wani abu sabanin wuta to sai a jefe su da ita inda musulmi a ciki in ba a samu wani abu ba to sai a bi su har a je a kura gudun su in ko ya zama akwai musulmi a ciki ya zama ba a samu wani abu ba sai wuta din aka ga cewa barin su zai kawo illa to sai a yaƙe su sai a harbe su da wannan wuta su kone baki ɗaya shi kuma musulmin ya yi shahada kenan fa'aula to sai malam ya ce abin da ya fi kamata fa'aula laukanu hum wa nahanu fi hisnin ya ce to in ya halatta mu muna tafiya a cikin jirgin su suna tafiya a cikin jirgin ruwa mu jefa musu wuta ta kone su to ashe inda ya fi cancanta ma a halartar da amfani da wuta wajen kone kafirai shine inda ya zama suna cikin garin garin su ne in suna cikin ganuwa suna cikin ganuwa sai mu ga cewa akwai musulmi a cikin su to inda wani abu da za mu hallaka su da shi sai mu hallaka su da shi in babu to sai mu ainihin samu wannan wuta sai a kone su da ita in aka fuskanci cewa barin su zai jawo mana illa daga baya kamar dai waccan magana din yana son ya nuna in har ya halatta a yi haka a cikin jirgin ruwa to ashe a tudu shi ya fi halatta wa qasada bil mubalaga ar-radd ala bil mubalaga ar al-ittifaq ala jawaz ramyihim biha yace mai muktasar ko kuma wannan malami kharshi ya kai matuƙa wajen nuna raddi akan labarin da ibnu zarqun ya bayar akan cewa malaman malikiya sun haɗu akan ya halatta a harbi kafirai da wuta din su ƙone to ya faɗi wannan ne don ya nuna a'a ba a yi saɓani ba ba a yi ittifaqi ba an yi saɓani a mazhabi ɗin ma idza kunna nahnu wa hum fi in ya kasance da mu da su muna tafiya a cikin jirgin ruwa na in lam narmihim biha ramauna biha domin in mu ba mu jefe su da ita ba su za su jefe mu da ita magana ta ibnu zarqun ya kawo sai zo yana raddi akan ta cewa a'a ba a haɗu akan haka ba an yi sabani an samu malaman da suka faɗi sabanin ta wa qala inda qawlihi bil ism wa bil ismi bi ghairi tahrikin wa tagriqin ma'a inda mai muktasar yace za a ainihin wato yaƙi kafirai in suna cikin ganuwarsu amma in akwai zurriya tare da su bai halatta a kone garin ba bai halatta kuma a saka wa garin ruwa ya dilmiye ba sai yake taqaddama ai bayani ya gabata annal mushrikina cewa mushrikai idza kanu fil ismi wa ma'ahum zurri'a zararihim suna tare da ƴaƴayensu annahu yajuzu ramihim bil majani cewa ya halatta a harbe su da ainihin bomb wala yajuzu tahriquhum bi halatta wala yajuzu tahriquhum a kona su ba wala tagriquhum kuma bai halarta ainihin a dilmiyar da garin a cikin ruwa ba wa mislu zurriya an-nisa yace to ka sani da cewa misalin da aka ce in yaya din nan suna tare da mutanen garin bai halatta a yaƙe su ba to haka mata in suna tare da matan su bai halatta a yaƙe su ba wa min babi aula idza kana fil hisni muslimun in lam yukhfa aw in lam yukhaf alal muslimina yace to ashe abin da yafi cancanta kenan in akwai musulmi a garin bai halatta a yaƙe su ba sai dai fa in ana jin tsoron wani abu zai biyo baya ga musulmi din to sai a hada da musulmin da kafiran garin baki ɗaya sai a cinna musu wuta ko a saka musu bom ko a dulmiyar da garin wa fil ba'a da qawli yace har wa yau dai a cikin muktasar bayan da mai muktasar yace wa jaza akhdhu muhtajin ya halatta in aka je aka yi jihadi aka tattara ganima mutum ya ɗau wani abu ya ci wanda yake da bukata a kai ko kuma ya ɗau wani abu ya sa wanda yake bukata da shi ko ya ɗau wata dabba ya hau wanda yake da bukata tun kafin a raba ganima saboda bukata ce ta kama to bayan mai muktasar ya faɗi wannan sa'an nan ya faɗi magana da yake wa takhribun kuma ya halatta a rushe garin ainihin kafirai wa qat'u nakhlin kuma ya halatta a daddatse da binansu yace wa takhribun ya halatta a bi ainihin wato a rushe garin su wa qat'un nakhlin kuma a daddatse da binansu wa harqun kuma ya halatta a kone garin in an ka in an ga cewa wannan zai jawo wahala ko zai raunana su kafirai din waɗannan abubuwan da aka ce za a yi za a datse da binansu za kuma ainihin wato a rushe garin ko za a kone garin da sharaɗin in an ga cewa yin haka zai kawo ainihin nikaya ga su kafiran zai wahalar da su zai saka su a halin kakani kai dama waɗannan dabinai da su suke fakewa in an kawo musu harbi harbin ya ainihin samu dabinan to sai a fuskancin an sassare waɗannan dabinai za su ƙara cutuwa to sai a sassare su aulam yurja ko kuma ba a fatan cewa musulmi za su zo su gaji waɗannan dabinai ko kuma waɗannan dukiyoyi in muka fahimci cewa waɗannan dabinai mu yi haƙuri in muka hallaka kafiran ai za su zama ganima to kada mu sassare su amma muka fitar da tsammanin cewa ba yadda za mu samu amfanuwa daga waɗannan dabinai to sai a kama dabinan da a daddatse su ko kuma aka fahimci cewa suna fakewa da waɗannan dabinai wa zahiru yace a zahiri ne rushe garin su din da kuma daddatse dabinan nasu ko da an ga cewa ainihin wato in an yi haka zai cutar da su annahu mandubun yin haka ainihin mustahabbi ne ko da mun fahimci in mun daddatse da dinai din za su cutu to ba fa dole ne mu daddatse ba ma iya bin wata hanya din amma ya halatta ai haka kuma ma mustahabbi ne ka aksihi sai yake kamar yadda aka akasin hakan din ma kuma ainihin mustahabbi ne ma'ana in an lura da cewa sare waɗannan da dinai bai da wani amfani ba wata cutarwa da ba wata cutarwa da za su samu sa'annan kuma har wa yau ana sa ran musulmi za su amfani da waɗannan abubuwa to aka akasin wancan shi ma mustahabi ne sai a bar binan kada a taɓa su ko mun fahimta ma'ana in an ga akwai maslaha wajen a sare dabinai in cewa kafiran za su cutu to mustahabbi ne a bari in kuma an ga cewa muna sa ran za mu gaji waɗannan dabinai daga baya to mustahabbi ne mu bari wa zabuhu hayawani haka kuma yace ya halatta a kama dabbobinsu su a yanyanka ma'ana a je a kama shanunsu, da awakinsu, da tumakin da kajinsu duk a yanyanke su baki ɗaya. amma wani sharaɗi zai biyo baya nan gaba in an yanyanke su ɗin ko an kakkashe dabbobi ɗin sai muka fuskanci cewa waɗannan dabbobi in mun kakkashe su kafirai ne masu cin mushe za su zo su ɗibi mushen su ci aka ce sai a cinna wannan mushen wuta shi ma wa ha kuma ya halatta ainihin addadda sai kafafuwan waɗannan ainihin dabbobi jakuna da dawakai da raƙuma ya halatta ainihin in ba a kasu ba a daddatse kafafuwan su wa ujihiza alaihi kuma ya halatta a yi wa dabbobin abin da zai saurin kashe su in wata guba ce za a sa in wata bindiga ce daga zaran an harbe jaki ko doki ko makamancin haka shine ijihad ma'ana ayi abin da zai fafke ran da gaggawa wa fin hali, dangane da zuma kuwa in kasurat in an ga tana da yawa ruwan zuma gashi da yawa inda suke zuwa suna ɗiba walam yuqsad asluha kuma mu musulmi ba wata bukata da muke ga wannan ruwan zuma ɗin, riwaya ta ni malamai sun yi maganganu biyu ga ruwan zuma muka je muka samu da yawa a cikin wani kogo ko a wani abu makamancin haka sai mu duba mu musulmi muna da wannan bukatar abu wasu suka ce ko muna da wannan bukatar wannan abu kawai a iya kone shi ya halatta wasu suka ce in mun ga cewa ba mu da bukata a kai kuma in mun bar wa kafirai in zai amfane su suka ce to mustahabi ne ko kuma ya halatta sai a kama wannan ruwan zuma a kone shi ko kuma a zubar da shi sai ce riƙa. in aka lulmaitata in aka ainihin kakkashe waɗannan dabbobi nasu sai aka san cewa kafirai ne masu cin mushe ya ce to sai a bi a ne waɗannan ainihin mushe ɗin da aka kakkashe Da wakai, da jakuna da raguna sai a tattara musa ɗin sai a cinna musu wuta baki ɗaya kada a ban mushen in an san cewa kafirai ne masu cin mushe shine yace wa hurika in aka lulmaitata za a iya ƙone waɗannan dabbobi matattu ɗin in an san cewa suna cin mushe kamata'in kamar yadda yake ya halatta kuma a ƙone kayan da ainihin aka samu na kafirai ujiza an hamlihi wanda aka kasa ɗauka wani fantimoti darƙeƙe ko wani eh, abin nan ƙaton abu an yi a ɗauke shi an kasa to a bar musu su dawo su amfana sai a cinna mai wuta sai an tabbatar da ya ɗauki wuta ga dangadan sannan sai a ainihin bar shi mun gane wannan ko to wannan sai shehu ya ce intaha bayani ya ƙare na wannan na wannan fasli na talatin me ake son a nuna mana na dubba ko kuma hanyoyi waɗanda shari'ar musulunci ta halatta maka kai yaƙi ɗin tunda ibada ce kuma malam mai askari ne eh, malam mai eh, mai ah, akhdari ne yace yace wala yajuzu lahu an yaf'ala fi'lan wal jihadu fi'lun jihadi aiki ne to bai halatta mutum ya wani aiki a cikin addinin musulunci ba hatta ya alama hukumar lahi fihi har ya san hukuncin Allah a ciki kada ka zo ka yi jihadi baka san waɗannan ka'idoji ba sai ka zo ka waye gari da kai da kafirin da ka kashe kuna wuta a ranar gobe kiyama don shi ma saɓan Allah ya je wuta kai ma ka je kayan aiki da jahilci ka saba Allah sai ku waye gari matsayin ku daya Allah ya tsare ni to shi yasa dole ne a zo a karantar da mutane waɗannan abubuwa ba kawai a zo a ce musu hayya alal jihad ba an zo an ce hayya alal jihad ba su da akida ta gari wani tunanin da zai fara zuwa to yanzu in je a kashe ni a iska saboda bai da akida akan ainihin ga irin makomar da zai samu in ya je gobe kiyama mun gane wannan imam al-bukhari ya ruwaito hadisi imam ah, bukhari da muslim ya ruwaito hadisi daga anas anas ya ce bayan an yi yakin badar an gama sai kawon anas wan mahaifin shi kenan ko kanin mahaifin shi sai zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi an yi yakin badar an gama amma uzuri da larura sun hana ni zuwa dan haka ina fatan idan Allah ya kai mu yakin uhudu ko kuma wani yaƙi nan gaba Allah zai ga yadda zan yi ainihin irin kwazo da kaiwa da komowa a wannan yaƙi aka zo yaƙin Uhud kowa ya san yadda al'amari ya faru musulmi da so ga an fara cin nasara sai suka ainihin saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu daga cikin sai suka ainihin sheƙa da gudu suka je ɗiban ganima daga nan kuma waɗannan kafirai suka ainihin biyo bayan su da sara waɗannan musulmi sun sheƙa da gudu sun gudu sai shi Anas bin Nazar kawun Anas din yace shi kuma sai shi ko da gudu daidai dutsen Uhud ya taho sai Sa'ad bin Mu'az sai ya tare shi yace ina zaka je kai mutane suna gudu kai kuma kana tafiya inda zaka je a hallaka ka yace kai ka rabu da ni aljanna nake jin kanshin ta a bayan dutsen nan sai ya tafi yana zuwa ku aka ainihin kama shi aka kashe shi ana sai muka samu an ka tattala jikin shi sai da aka sassara shi gunduwa gunduwa tamanin da wani abu yace duk babu wanda ya iya gane shi sai yar uwar shi kanwar shi ita ce ta iya gane ainihin farcen shi kawai ce da cewa shi ne saboda sun gama lalata jikin shi baki ɗaya to a nan abin da za mu lura a nan shi ne wannan mutumi gadan-gadan ya ga wasu sun gudu kuma za mu zo mu karanta dangane da bayani akan yaya sirrin gudu ko kuma yaya al'amura suke dangane da gudu a filin daga ya ga wasu sun gudu madadin shi ma ya shiga cikin waɗannan a tun da yana da akida ta musulunci akan cewa tabbas duk wanda aka kashe shi a filin jihadi ina zai tafi aljanna sai eh, ba da kai aka kashe shi din shin da ba a koya waɗannan mutane akida ba haka siddan mutum zai yarda kawai a kama shi a gunduwa gunduwa da shi sai ce zai asarar rayuwar shi to shi yasa abin da yake wajibi akan malamai shine wannan aƙida din nan da ba su san a magana a ta dole ne su da kansu sai sun dawo suna koyar da mutane kuma aqidar nan ba aqidar wasu lalatattu ba aqidar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita tana nan a cikin alqur'ani da sunna an bi an ainihin sharhin ta baki daya irin ta za a zo a koya wa mutane to duk da ka fito kace hayya alal jihad baki daya za ka sun fito ai akwai hanzala ghafilul mala'ika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin sa aka kira jihadi an kira jihadi hanzala yana saduwa da matar shi rana ta farko angwanci sai ya taso cikin janaba ya sheko da gudu yana zuwa sai aka kashe shi manzon Allah sai ya ga wani irin abu wanda bai taba gani tare da wani ainihin mamaki ba irin haka ya ga mala'iku sun zo sun yi saka fikafikansa sun kakkare wasu mala'iku kuma suna wanke shi manzon Allah yake a je a tambayi iyalin shi yaya wannan al'amari menene sirrin wannan abu sai ainihin matar ta ce ai muna cikin angwanci na aure sai aka ya jihadi bai tsaya ma yake bari ya gama ba tunda manzon Allah ya yi kira sai ya taho ai Allah ya ce istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum duk sa'an da Allah da manzan Allah suka kiraye ku kai tsaye sai ka taho don abin da za a kiraye ka din nan za ka samu sa'ada al'abadiyya za ka samu rayuwa mai arziki ta har abada mun gane wannan ko to shine manzon Allah yake to sirrin da ya sa mala'iku suke wanke shi kenan baban jabir ibn abdullah a lokacin da aka zo za a yi yakin uhudu da daddare ya kira ɗan ya ce ya jabir ina ganin gobe ina daga cikin waɗanda za a fara kashewa a farko farkon jihadi ɗin nan don haka in maka wasiya ka kula da ƙannanka bashi kuma da ake bi na ka biya a nan me yake ma'ana menene abin lura a cikin wannan ne, da kanshi ya ce yana jin yana daga cikin waɗanda za a fara kashewa a gobe in kai ne kowa na da wani da basu san aƙida ba sai ya gudu sai ce da na fara jin gaba na fara faduwa to bari gani in rufa kaina asiri sai gudu saboda me saboda ba a koya mishi aqida ba to dan haka dole ne a zo a karantar da mutane aqida ta addinin musulunci akwai mutumin da yana cikin cin dabino ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi sai ya tambayi manzon Allah ya rasulullahi me kake gani idan aka kashe ni ina zan tafi manzon Allah yace aljanna sai ga to in tsaya cinye waɗannan da ma ai ɓata lokaci ne sai watsar da su sai aka je aka kashe shi manzo Allah yake sai na ganshi a aljanna wani gurgu ya taho yana ɗan gasawa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me kake gani in na shiga ne yaki aka kashe ni wannan kafatawa za ta miƙe a cikin aljanna manzo Allah yake me zai hana sai shiga nan da nan aka manzo Allah ya nuna mai ai babu jihadi akan gurgu yace a'a abin da dai nake tambaya in je aka kashe ni zan samu aljanna manzo Allah yake eh sai shiga kawai ai da aka ce ba dole bane ba a ce bai halatta ba ya halatta amma dai ba a dora mai dole ba to sai da to ya halatta kuma karshen ya halatta zaka samu aljanna dama me ake so aljanna ake so sannan wani mutum ya zo mummuna da cin zanzana baki mummuna ya zo ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu in na shiga aka kashe ni a wurin jihadi wannan fuska tawa za ta yi haske wannan cin zanzana ya tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake miki menene zai hana wannan abu kenan sai ya shiga dama akwai awaki ne wa wasu ainihin kiwo sai ya ce su waɗannan awaki ya zan yi da su sai manzo Allah ya ce ɗibi ƙasa ka watsa a fuskar su za su koma wurin masu su mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya danki ƙasa ya ƙasa ya watsa musu sai suka tafi wurin masu su shi kuma ya ji a kashe shi ana kashe shi kuma sai ya ga manzon Allah ya kauda kai sahabbai suka ce ya rasulullahi kuma yaya za ka kauda kai yake eh ai yanzu matan shi ne na aljanna suka zo suna share mishi wannan kura shine na kauda kai manzon Allah baya kallon matan wani sallallahu alaihi wasallam mun gane wannan ko wannan shine karshen wannan faslin saboda haka jama'a mu je mu karatun alqur'ani da sunna mu karanta littafai na fiqh duk baki ɗaya mu ga abubuwan da Allah da manzon Allah da kuma malamai suka yi sharhi dangane da jihadi in ba haka ba fa ba za a samu lada ba jama'a mun gane wannan da kyau ko jihadi annabin Allah ya zo zai tafi yusha'u yana cikin jihadin nan sai ya ga ga rana ta taho za ta faɗi to abubuwa biyu sun haɗu wannan jihadi yanzu in muka tsaya muna sallah kafiran nan za su afka mana me yiwa su ba a shar'anta musu sallar tsoro ba ko kuma an shar'anta musu amma an shiga halin da ba za a samu damar yin sallar tsoron bane ma shine sai ya ga wannan rana ita ma bautar Allah take amma ita umarnin da aka yi mata na tashir ne Allah ya hore ta ne ta ainihin rinka yin wata hidima amma shi kuwa dama an halitta shi ne don ainihin ma'ana ya bauta wa Allah ɗin musamman ita kwarana rana an halicce ta ne ta yi hidima ga halitta ta Allah ɗin su kuma su bauta wa Allah sai ga to da aiki na da nata nawa ya fi muhimmanci nawa tunda ni ai Allah ya ce yake wasana'atuka li nafsi kai ɗan adam Allah ya zaɓe ka dan kanshi abubuwan duniya kuma baki ɗaya ya halitta maka su dan kai amfani da su ka ji daɗin bauta wa Allah to da kai dan adam da abubuwan da kake morewa kake jin daɗin bauta wa Allah wanne ya fi muhimmanci a wurin Allah kai ka fi muhimmanci to don haka da ya kalli mas'ala a haka sai ce ya Allah wannan rana sai wannan rana Allah ya umarce ki ni ma kuma Allah ya umarce ni dan haka Allah ka dakatar mana da wannan rana har sai mun gama rana ta dakata suka gama jihadi suka yi nasara suka yi sallar asar sannan rana ta tafi ta faɗi mun gane wannan da kyau ko shi yasa dole ne a je a koyi waɗannan abubuwa ilmance dan a zo ana bauta Allah ainihin akan basira in ba haka ba sai ka shekara arba'in kana hayaniya da hargowa zaka dawo rana ɗaya ka yi nadama ka kasa bacci ba mun karanta kisa su eh, ibn al-juwayni imam al-haramaini da sauransu anan ba ka shekara 60 ka koya ka karantar ka rubuta sai daga ƙarshe baki ɗaya ka gane ashe abin naka bai da fandisho tunda ba daga Allah bane ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane to ya za a yi to yanzu kuma sai a zo ana tuba ana ta istighfari a dawo ana rubuta wasu abubuwa waɗanda ko Allah zai huce ya kankara waɗancan zunubai da aka tafka to shi yasa tun farko da ake maka hannunka mai sanda ka dawo hanya ɗin kar ka toshe kunnen ka baki ɗaya ka ƙi sauraron abin da ake gaya maka sai ka saurara in ka saurara kuma ka auna kar ka zauna kawai ka zama kamar jaki ana ana yi maka hannunka mai sanda baka gane ba an fito karar an gaya maka ka kasa bi kayi taurin kunne zaka zo a ranar alkiyama zaka yi nadama Allah ya kiyaye al-faslu al-hadi wa fasli na 31 fi hukmi kitalil kuffari ta tatarassu bi zurriyatihim aw bil muslimina menene hukunci ko kuma bayani game da hukuncin yaƙar kafirai ta tatarassu bi zurriyatihim in sun in sun fake ko sun yi garkuwa da zurriyarsu aw bil muslimina ko kuma da musulmi wannan faslin ai yana da alaka da wancan dan fodiyo ɗabi'ar shehu dan fodiyo a cikin wannan littafi kamar ɗabi'ar imamul bukhari ce Imam Bukhari zai dauki hadisi ɗaya yanzu ya gama kafa maka hujja da shi sai je zare wata kalma kuma sai ya sake kafa hujja ya sake kafa babi da ita sai ya sake maimaita maka wannan hadisi waɗannan maganganun da muka karanta su ne Shehu Usman zai sake maimaito shigen irin su ka kuma ji bayanai dangane da ƙarin bayani na wanda yake da musamman da alaka da wannan babu shine yake hukuncin yaƙar kafirai in suka kawo ƴaƴayansu suka zuba su a gaba su zama musu garkuwa ko kuma suka kawo musulmin da suka kama sai su garkuwa da su in mun kashe su za mu kashe waɗannan yara kuma shari'ar musulunci ta hana mu kashe su haka in mun ce za sai mun kashe su to sai mun kashe waɗannan musulmi waɗanda suka yi garkuwa da su to menene hukunci akan haka tare da cewa abubuwan da aka karanta maka a babin da ya gabata ya isa ya gamshe ka amma sai shehu usmani sai ce fa aqulu wa billahi tawfiq ina mai neman dacewa a wurin Allah sai in ce qala fil mukhtasar shehu khalil ya faɗi a cikin muktasar. Ya ce wa in ta su bi zurriyatin idan kafirai suka yi garkuwa da zurriyarsu turiku sai a rabu da su illa li khawfi sai dai ana jin tsoron za su dawo kuma su yi wa musulmi wani makirki din wa bi muslimin haka kuma idan ainihin wato suka yi garkuwa da wani musulmi lam yi kusa da tur ya ce to sai a yaƙe su amma ba za a nufi shi wannan musulmin da suka yi garkuwa da su ba suka yi garkuwa da shi ba ga musulmi sun ainihin kawo sun aje a gaba to inda yadda za mu hare su mu same su ba tare da mun taɓa musulmin ba sai mu hare su mu yaƙe su shine yace lam kusa a tur ba za a ainihin nufi wannan garkuwar tasu ba ba za a taɓa musulmin nasu ba musulmin da ainihin suka kama ba in lam haf ala aksar muslimina yace in ba ana jin tsoro ga mafi yawancin musulmi ba ne. in ya zama ana jin tsoro ga mafi yawancin musulmi shi kanshi musulmin sai a taɓa shi shi ma ma'ana a kashe shi a kashe su don me kashe su din shi yafi sauki da a ce a basu daga baya kuma su afkowa musulmi baki daya qala al-kharshi inda qawlihi wa bi muslimin ga abin da karshe ya faɗi da ya zo sharhin magana da mai muktasar ya ce wa bi musulmi sai ce wa in tatarasu bil muslimina fa innahum yuqataluna idan sun ainihin yi garkuwa da musulmai to za a yaƙe su wala yuqsadu tursu bir rami amma ba za a nufi waɗannan musulmi da suka yi garkuwa da su a harbe su ba ba za a harbi musulmi din ba illa an yukhafa minhum ala aksaril musulmina yace sai dai in ana jin tsoron za su zo su yi makirci akan mafi yawancin musulmi fa yasqutu hina idin hurmatu tur to anan sai alfarma wannan musulmi da aka garkuwa da shi sai ta faɗi ya halatta a kashe shi kenan saboda wannan shi kadai za a kashe amma in an bar shi an bar su su kuma za su zo su kashe musulmi ne da dama na haka da a ce ainihin an rasa musulmi ɗari misali gwamma a rasa ɗaya wannan ya fi sauƙi sun maƙala waɗannan abubuwan in kana kallon yadda ake yaƙoƙi za ka ga duk suna faruwa fa za ga cewa ainihin kafirai sai ka nufo kafiri za ka harbe shi sai rinka turo ɗan uwanka yana turo ɗan uwanka yana yana garkuwa da shi to in an ga akwai maslaha sai a bashin an ga babu maslaha sai ka harbe musulmin ɗan uwanka shi ma ka harbe wannan kafirin ya fi sauƙi illa annahu zikra fil jawahir yace sai dai an faɗi a cikin littafin aljawahir quyudan an faɗi wasu ainihin ka'idoji za'ida waɗanda suke ainihin an ƙara su akan ƙa'idojin da aka faɗi a nan cikin littafin sharhi na muktasar na ƙarshe su ƙala inda shi malamin ya ce za ta tarasu bihin siffafi idan sun yi ainihin garkuwa da musulmi a cikin safu ko kuma sun yi garkuwa da 'ya'yansu ainihin wato a cikin safu to in an ga akwai maslaha na a karkashe 'ya'yan ko musulmin sai a karkashe a je a ainihin kashe waɗannan kafirai in kuma an ga babu maslaha sai a rabu da su walau taraknahum lan hazama musulmuna. yake domin da a ce an basu lan huzimal muslimuna to da an yi nasara akan musulmi wannan almabni ne alal majhud lan huzimal muslimuna da an ainihin yi nasara akan musulmi wa sharru kuma sharri zai yi girma wa khifas isal qa'idatil islamiyya sa'annan kuma za a ji tsoron timbike tushe ko dirka ta musulunci wa jumhurihim da kuma mafi yawancin musulmi wa ahlil qudra minhum da kuma waɗanda suke da ikon yin yaƙi daga cikin musulmi dan haka da a ce a bar waɗancan musulmi da suka kama kuma a bar su ma kafirai din to sai a kama waɗancan musulmin da aka yi garkuwa da su da su waɗannan kafirai sai a kashe su baki ɗaya wannan shi yafi sauki don an bar su za su zo su kuma su tumbuke baki ɗayan musulunci to haka sai ce wajabat daf'u wa saqata mura'ati turki yace wajibi ne musulmi su tsaya su kare kansu sa'annan kuma alfarma ta garkuwa da aka yi da wannan musulmi ta faɗi abinda wannan malami ya faɗi kenan a cikin littafin shi aljawahir wa qala abdul baqi fi hadha al mahal abdul baqi shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi sharhin muktasar da ya zo wannan wuri sai ya ce wa inna ma turiku Abinda ya sa za a basu idza tatarasu bi zurriyatin in suka yi garkuwa da zurriyarsu wa qutilu idza tatarasu bi muslimin in kuwa suke garkuwa da musulmi a yaƙe su ma'a annal muslima ashrafu min zurriyatihim tare da cewa musulmi ɗaya ya fi daraja da ɗaukaka ainihin akan waɗannan zurriya tasu li'anna nufusa ahalin islami jubilat ala bughdi ahalin kufri saboda zukatan musulmi sun ginu akan ƙiyayyar waɗanda suke ainihin kafirai ne falau ubiha qitaluhum da a ce za a halatta wa musulmi su yaƙi su kafirai ɗin bitarassusihim aw bitatarassusihim zurriyatihim saboda ainihin wato su musul kafirai din sun yi garkuwa da zurriyarsu ma adami qasadi tur tare da cewa ainihin a cewa musulmi din kada su nufi wannan garkuwa kada su nufi ɗaya din la rubbama adda zalika li qatli zurriyatihim da wannan zai iya ja a ji ainihin a kashe ɗaya din ma'ana da za a halatta wa musulmi a ce ko da kun ga sun yi garkuwa da 'ya'yansu ku kashe su to me yiwa wannan bannar za ta ja musulmi ɗin kuma su ainihin wato yi kokarin kashe kafirai ɗin sai su haɗa da 'ya'ya din saboda tsananin kiyayyar da musulmi suke wa kafirai adami musulmi na minhu li لبغض zurriya saboda musulmi ba za su iya tsare kansu ainihin akan kiyayyar da suke wa 'ya'yan kafirai ɗin ba wala ka kazalika idza tatarassau bil muslimina yace amma ba abun ba haka yake ba sabanin haka ne in kafirai din sun ainihin yi garkuwa da musulmi in musulmi ne ainihin suka yi garkuwa da su sai aka ce to su lallaba su je su yaƙi kafirai din to anan babu fushin da zai sa su su yaƙi ƴan uwansu musulmi duk yadda za su laɓaɓa su yaƙi waɗancan kafirai za su yi amma in suka ga cewa ai waɗannan ƴaƴan kafirai ne to ba tare da wani tunani ba kawai nan take za su iya bubbuge ƴaƴan ko kuma su harbe su faɗa wa kan iyayen ba tare da sun kula cewa bari mu taka tsantsan mu fara ainihin harbe waɗannan kafirai din nan kuma abin da zai biyo baya biyo baya ba to shi yasa sai kaga an akasanta ran musulmi kwaya ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ka'aba ta gushe a rushe ta a manta da ita ya fi sauki a wurin Allah yadda a ce a rasa ran mumini guda ɗaya kowa ya san ka'aba a tumɓuke bulo ɗaya na ka'aba ai ai mummunan abu ne to ina a rushe ka'aba wannan abu munin shi ya kai muni ko to amma ran mumini kwaya ɗaya ya fi daraja a wurin Allah fiye da ka'aba to amma duk da haka sai aka ce in sun yi garkuwa da musulmi to a lallaba a yaƙe su dan saboda an san waɗannan sojoji na musulunci za su yi ƙoƙarin kaucewa kafirai ɗin amma in suka yi garkuwa da 'ya'yayensu ya ka ce to kada a bar su a ce su lallaba garin lallabawan za su ga cewa to ma dan me ƴaƴan ma a bubbuge su mana to wannan ka'ida ce ta sa aka ce to in sun yi garkuwa da ƴaƴan su kada a harbe kada a yaƙe su amma in sun yi garkuwa da musulmi a lallaba a je ainihin a yaƙe su kafirai din a bar musulmi din qalahul burmuni yace burmuni shi ya faɗi wannan magana aka ɗauko ta daga cikin wancan sharhi na muktasar wanda ainihin abdulbaki yayi a cikin jizi'i na uku shafi na ɗari ɗaya da arba'in da hudu mun gane wannan ko to za mu kwana nan insha Allah ta'ala sai gobe za mu ɗauko daga inda ce kultu wa shartul khawf mazkuri fi qawl al mukhtasar in lam yukhaf ala akthar al muslimina al qata aw al dhann al qarib minhu mun gane wannan ko insha Allah ta'ala sai gobe sai mu zo sai mu ci gaba insha Allah sallu ala nabi